أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد يوم جمعة 25 ga safar hijira na دبيت daidai ishirin da bakwai ga watan sha biyu 2013 za mu yi karatu na hamsin da uku a cikin ishiriniya a kan yabon annabi muhammad sallallahu alaihi sallama za mu tashi harful wawi yana cewa تركنا زهيرا للبكي فاستحمدي بدارا إلى نور بيثرب مسعدي ومهما ابتغى ري لدى أم معبد وردنا بمده الهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم موارد تردي من يميل ومن يروي موارد هفت بالعلا والمكارم أوى فضلها المختار من آل هاشم مشيد الهدى من فوق خمس دعائم مهيد المعالي بين عيسى وآدم ولا عجب أن يفضل الصنو للصنو لخ karatun da gabata mun yi magana a kan ƙarshen maganarmu a kan ziyara ya kan tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama aka dan yawaita bayani to shi tawassuli duk da yahudu na fan khaibara sun yi tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama Allah ya biya musu bukatarsu domin duk sun ka haɗu su Yahudawan Khaibar sun ka haɗu daga da ga Gaɗafani na cin su yaƙi. ta dai suka ce, Ya Allah, albarkacin annabin da za ka aiko ƙarshen zamani, Allah ka taimaka mana a kansu. Sai ga shi ko sun samu nasara, kaga sun yi tawassuli. Shi ne wa kano min stafti na alallabi na kafaru. Wannan ne mun sha kawo shi aya ce a cikin suratul bakara Bayan haka kuma an yi magana akan su Shehu na Usmanu mu ƙasar nan da na usman ya ce magana ta ƙare domin majidduddini ne wannan a takaice kenan ƙarin bayani akan tawassuli sai dai ciwon da ya tawajjuha hasidikin tawassuli na gaskiya mutum ya tabbatar da yayi ne don Allah domin buƙatarsa ta biya albarkacin wannan kuma ya yi shi yanke don an samu ya Allah da tana da ciwo ciwon yaƙi hitatta ƙarshen ta tattahi wurin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi tawassuli ƙarshen ta sai ta yi mahulkin annabi sallallahu alaihi wasallama ya cire mata ciwon kaga tawajjuha sidikin kenan tawassuli na gaskiya tunda za mu tashi shine tarakna zuhaira mun bar zuhairu lil baqi'i can baqi'i fa sahamadi har zuwa sahamadi shi zuhairu ibn abi sulma wanda yana cikin shu'ara sitta ɗin nan shi zuhairu wanda shi kansa mawaƙi ne mahaifinsa ma mawaƙi ne kakansa ma mawaƙi ne sannan kuma uba ne ga mawaƙa kuma sahabban annabi Muhammadu Sallama shine ka abun zuhair da bujerun zuhair wanda ka'abu har yayi lamiya ɗin nan sannan cikin laraba mu da ake ce ma abu sulma da don masini in ba shi ba to shi ne yana waƙa ne akan ummu ma'abadin baki'u da sahamada yana cewa a wurin ummu ma'abadin gashitu diyaral bil baki'i fa sahmade da warisa kad na min ummi ma'abadin ma'ana ba gidaje baki har zuwa sahmadi sun rududduge kuma sun wahinta daga ummu ma'abadin ba ta wurin to kaga shi yana yabon wata ne to shi ne ce tarakna mu mun kyale mun hita batun zuhairan zuhairu mun bashi can lilbaki ifa sahamadi bidaran alhali muna gaugawa ila nurin mus'idi zuwa ga haske wanda ya taka biya siriba madina shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan daga cikin sunansa akwai nurun qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin wa mahamabta ga duk sa'ad da ya nemi riyan kwasuwa ɗebe gishirwa lada ummi ma'abadin gun ummu ma'abadi to mu kan waradna za mu tuzga ma mawari da wuraren tuzgawa turwe wanda ke kwadda manyan wanda ke shifta wa manyarwe da kuma wanda ke ruwaitowa ɗin to bi madahil hashimi da bamba hashimin dangi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba za mu nuhi wani abu da irin su Zuhairu suka nuha ba domin ya bai harimu ya ba shi raƙumi ɗaiɗai har guda dubu to shine ma mai hamziya al-imam al-busiri sannan mai alburda yake cewa walam urid zaharatar duniyar lati tadafat ya da zuhairin bima asna ala harimi a can cikin wannan littafin nashi alburda kenan to shi ne ci gaba da cewa mawari da ai wuraren tuzgawa ne badali ne ga wa'yancan huffat waɗanda an ka kewaye bil'ula da ɗaukake-ɗaukake wal makarimi da girmame-girmame al-mukhtaru annabin zaɓe min ali hashimin wanda yana daga cikin dangin banu hashim awa shi ya tara fadlaha dukkan darajojin wa'annan ɗaukake-ɗaukake da kuma girmame-girmame ko kuma hawa shi ya tara fadlaha darajar su waɗancan wuraren tuzgawa ɗin mana shi ake faɗa ga abubuwan da zan faɗa na wuraren tuzgawa na ɗiba ƙishirwa na ma'ana domin kana da kishirwar sanin siffofi da mujuzu annabi sallallahu alaihi sallama to da ka karanta ishiriniya ta ƙare mushidul huda annabi sallallahu salama mai maɗaukakin shiriya ne min fauki hamsi a'in bisa ga ƙayye guda biyar shi ne shika-shikan musulunci guda biyar ɗin nan wahidul ma'ali mai maɗaukakin ɗaukake-ɗaukake ne bai na isa wa adam tsakanin annabi isa har zuwa annabi adam duk manzannin da aka yi annabi isa shi an mai bima na ƙarshe mai bima annabi sallallahu annabi adam shi ne na farko to duk manzannin da a tsakanin wurin wala ajabun ba abin mamaki ba ne an ya fudula sinwu lissinwu waye ya hihici waye ma'ana annabi ha annabi don haka ba abin mamaki ba ne annabi muhammad sallallahu sallama ya wuce dukkanin annaba gaba don haka ɗaukaka tai ta musamman ce a cikin annabawa makana hufin mursali mursalina aliyatu Ƙaribin annabi sallallahu sallama makusanci ne fi hudahu ga shiriyarsa ba'idun manisanci ne wa sabqihi ga rigansa ma'ana rigan da ya yi, na ibada Allah da kuma irin abubuwan da Allah ba shi to ba za a cin masa ba. Habibin masoyi ne li maulahu ga matalicin shi, habibin masoyi ne li halkihi ga talikan Allah. hibin mai yawan kwarjini ne alama kana tare da abin da ya kasance min husni hulkihi na kyakkyawan ɗabi'unsa wahubin mai yawan kyauta ne idza lokacin da donnal mu girgije ya yi ruwa bi wadkihi da ruwa ne masu yawa fataral wadka ya min hilali da ruban mai yawan bugu ne idza lokacin da ashuja'u zarumi ka a yajja da ba ya ji tsoro an haɗawi ko zambiya bai iyawa wurin yaƙi kenan bala'i ya kai bala'i to lokacin ma'aiki ma zarumci ne yake ƙara hitowa sannan yake yawan bugawa domin sai na ali radiyallahu anhu arda na cewa muna kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan yaƙi ya tsananta akhafa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyanar da rukunahu karkata tai ilal haƙƙi zuwa ga gaskiya ƙablal wahai kamin ma manzanci kamin a aiko shi dama ma'asumancin annabawa yana nan kamin a aiko su da bayan an aiko su ne wa ashar ya ƙwarhinantar da ma'ana ya sa rashin kwana ga ƙalbahu, zuciyar sauji funahu da kwarhin idanunsa gaba ɗaya fihi domin addinin gaskiya duk rashin kwanan da ya yi na zuciya da na idanu domin addinin gaskiya ne kamin ma a aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamin a aiko shi waƙurun mai yawan natsuwa ne shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya daudi hannu na doce ya waddu ɗaudu a ɗaudu babban doce fakana kullu firkin ka ɗaudi al'azim a ɗaudu babban doce ya wadda yana gurin sukuna hu natsuwa min huta annabi muhammad sallallahu alaihi wadi'ul muhayya mai yawan haske ne mai hasken huska ne a ɗarfe idanu ya hasure na kasawa dunahu ba zai iya dibin shi ba waman ba yi hissu shamsa yau Allah an wake iya kallon rana fi raunake sahu tana cikin ban sha'awar tsakewa lokacin da babu girgije yau ko akwai girgije ya mutum yayi da rana bale ba girgije to haka annabi sallallahu alaihi wasallama baka iya cika idanunka da kallonsa saboda irin kwarjini da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ata ya zo ma ma'asharan jama'a sudan suna sagaga ne sake fi sahawe ga yihimu a cikin tsintsan batan su mutane din ya zo musu bijil babu rushdin mayahi na shirya ya yahwa musu satirin mai cikakkar saƙa na yiri sade wanda shike shi wannan mayahin da ya yawa musu a Muhammad Sallar sallama mai haske ne ga saƙarsa a ɓangaren tsawo kenan shi asadi tsawon saƙa sada wannan zanen na tsawon saƙar na burdihi bargo ne a taƙawa tsoron Allah gaba ɗai shi an wannan zanen bargon waluhumatuhu ɓartake ne shi ne faɗi ne alhuda duk shirya ne can asada tsau nan kuma luhumatu faɗi to duk shirya ne nan ya kamanta da bargo domin bargo ɗin abu ne mai ban sha'awa haka to yana kamanta dai addini da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa shi a lokacin ana cikin bata akan isti'ara ne Allahu Allah wa ya tsare mu abdulala ta warrada da halaka bihi da albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala shubhatun ba wani rikici shubha tugwi wadda ke halaka mu wala lafhatun ba wani zahi duwe wadda ke busasashe mu ba wata kuna ta zahi wadda ke busasashe mu saboda mun rige mun bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ata ya zo bil huda da shari'a ma baina fardin wa sunnatin tsakanin wannan farilla wannan sunna kuma su biyu farilla da sunna ahsanu junnatin shine mahi katangancewa na garkuwa mahi kiyayewa garkuwa min lahibin nari daga biran wuta a wata nusa maimakon ahsanu ahsafu mahi kyautatawa junnatin garkuwa min lahibin nari daga biran wuta to na faɗi wannan a ragami a kan turmu hancin mai yawan ƙaƙen ƙarya ramahu da ya jehi annabi Muhammad sallallahu Sallar wasallama bi da hauka wa ai annabi sallallahu bai zamo ba illa muznatin kwace gizgizniya ce fauka jannatin bisa ga gona fa min naharin abdin korama mai daɗi ya ishe ka wa min samarin hulwi kuma ɗiyan itace masu daɗi sun ishe ka a wannan gizgizniyar shi min harin abdin a wannan gonar min samarin hulwi to a nan ya yi daidai da can harko-harkon ishiriniya jaza'u haririn harirun wa jannatun da a ƙaula kuffarin asabat jinnatun wa ma huwa illa min jahannama jinnatun to iri ne da sake maimaitawa nan junna na garkuwa nan jinna na hauka nan Jannatu na aljanna bayan haka wa illa idan ba haka ba ne yadda ni faɗa Alfa badaru timmi sha hudun wata cikakke sha hudu ga wata na sofa annabi sallallahu salma ya raba shaharahu wannan wata ma'ana ya raba shi biyu tsagiye nan tsagiye nan yazidu annabi sallallahu alaihi yana ƙara sanin haske ma an sa'ad daharu amrahu duk sa'ad da zamani ya jirkintar da rayuwarsa haske ɗaya ke ƙarawa tunan ya yi abin da ake cewa ihtiras don ya yi batun wata to shi annabi sallallahu alaihi haske ne kan ƙaru saɓanin wata shi wata yana tafiya hasken na ragewa to annabi sallallahu alaihi haskensa ba zai rage ba kullum ƙaruwa shi ke yi huwal baharu shi gulbi ne a nai Muhammad sallallahu sallama la tub la tablugu ka'arahu ba za ka iya kai zurhinsa ba bin nasfi da kwalfa wa ama wa a ya kiyaye abin da ya kiyaye shakka jibril sadarahu lokacin da jibril alaihi salama ya tsage kirjinsa fa'aharaza ilman ya tara ilimi duna rasmin ba ilimi na rubutu ba wala mahawi kuma ilimin ba zai shahi ba walakin na sai dai abin da ya tara wahayun wahayi ne daga Allah usi da wanda an ka amfani shi shi kalama maganar wahayi shafi'ul wara mai ceton talikai ne wal kullu sa'ad da kowane daga cikinsu ya kasha a samahu yana tsoron zunubinsa fala imin maqamahu ba wanda zai tsaya matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yawmul hisabi ranar hisabi ranar cakwalkwalo wajihun annabi sallallahu alaihi wasallama mai wata irin daraja ne can wajihan fi duniya wal akhira wa min al muqarrabin a cikin suratu ali imran magana annabi isa alaihi salam kamar yadda ya gabata wajihun mai madaukakiyar daraja ne fama khalqun amamahu ba wani taliki gaba gare shi annabi sallallahu alaihi sallama ba wani taliki da an gaba gare shi fil hashir ko a cikin taron alkiyama ƙurbin kusanci wanda shi wannan kusanci ga Allah laisai doraku ba za a cin masa ba adawi da gudu ba gudu ke sa a cimma wannan shugabanci ba kusanci ba to lil ya tabbata ga son da Allah ke wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Ko Hausa na cewa gani ga zuciya ga hannuna. Ma'ana kusancin da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma'anin sallar sallama ba abu ne wanda gudunka ba da kuma ƙoƙarinka ke sa ka same shi. A wata nusa maimakon laisai da bil adawi to shi ne wannan nusa cewa laisai duraku bisha'awi ma'ana ba za a cimma wannan kusancin ba bisha'awi da kai matuƙa shine harka ta fage haka kai matuƙa to ba za a cimma sa ba duk yadda kai zalkwata kai ibada kai kokari ba za ka cimma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ko annabawa ba za ka isa kanka cikin su ba balle shugaban su gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam rasulun shi manzo ne karimul muntama mai girma ne ga majinginarsa ƙuraishawa wal mawalidi mai girma ne ga wuraren haihuwarsa makka kenan lahu majdun shina da wani irin girma ala kulli majidin bisa ga duk wani mai girma hahuna tun duniya sallallahu alaihi wasallam bayan haka annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama bima haza domin abin da ya tara min hulkil ula na siffofi na ɗaukaka ɗaukake ɗaukake wal muhammadi da kuma abubuwan godewa a adalu shahidin mahi adalcin mai shaidu bishufufin ƙadari da ɗaukakar daraja fi alamil ulwi cikin mala'iku to wannan lahu ta tabbata ga annabi sallallahu sallama fi isra'i a daren isra'i sai a ɗauko waɗannan wa'adalu shahidin bi shufufil ƙadar fi alamil ulwi lahu fi lailatul isra'i kamar da dai muka fassara cewa mahi adalcin mai shaidu ma'ana dai babban abin da ke shaidu ga ɗaukaka annabi sallallahu sallama to shi ne isra'i domin ba wani da aka yi isra'i da shi da mai raji a cikin annaba ko kuma adalu shahid mahi adalcin mai shaidu shi ne jibrilu alaihi salam don duk ta sama idan ne mai abu ɗaya sai an tambaye shi wa a tare da shi ya ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dai sauran bayanai a cikin wannan hadisi mai tsawo bayan haka fakan min gawiyin da yawa halakakke mufsidi mai ɓanna fi badalati ga aikin ɓanna ana ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya meshe shi ana ba ya komo lillahi zuwa ga addinin Allah bihi saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba da da bayan da yana taurin kai to ya dawo ne bi nafi kitabin da amfanuwar alƙur'ani aka karanta masa alkur'ani ya bi alƙur'anin ya musulunta aw bi muhannadi ko kuma da tsadawar takobi ƙira indiya wa kam ayatin da yawa aya mu'ujiza da yi gwade ala sidiki ahmadi ga gaskiya ta adai babu sallar sallama min ɗau'i shine biyayya fil ajama'i ga dabbobi Wannu wannuɗuƙi da kuma hurici filmar ga ƙananan duwatsu wanda da yawa aka samu dabbobi a nan sallah sai mai magana da su irin raƙumma da dai sauransu haka kuwa domin ya raba tsakanin mai raƙumi da raƙumin ya yi hukunci tsakaninsu shi mai raƙumi na wahal da raƙumi sannan kuma da hurici da duwatsu domin almaru dama duwatsu farfaru alai muhammad sallallahu sallama ba zai wuce ga wani duci ba ko da wani icce haci ya ce assalamu alaika ya rasulallah kamar yadda sayyidina ali radiyallahu anhu ardahu ya shaidi haka din ya ruwaito wannan hadisi kuma ya tare da shi aka yi haka din radiyallahu anhu ardahu to bayan haka kuma ya jimki abin da ya shahi tsakkuwa ta yi tasbihi ga hannun sai ba abubakar da Umaru da usman gaba ɗai suka yi tasbihi da hannunsa to wannan yana ƙara nuna gaskiya a nai muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam alhamdulillah